hijira bakwai wanda ya zo hudu ga watan uku dubu biyu da da ashirin shida. mun haɗu a wannan babban masallaci na wannan makaranta ta federal college of education technical wato fcet da ke nan gombe domin gabatar da wannan muhadara mai taken kyawawan ɗabi'u a musulunci shine madogaran mumini a rayuwar yau da aka ina miƙa gaisuwa da addu'a ga shugabanni da ma'aikata da malamai da ɗalibai maza da mata na wannan makaranta Kowanne wannan cibiya ta ilimi ta federal college of education kanikal gombe muna roƙon allah ya dawoma mana da alkhairi ya dawoma mana da lafiya da zaman lafiya ya saka wa shugabanni da ma'aikata da malamai da ɗalibai maza da mata musamman waɗanda suke raya wannan guri na ibada Allah kuma ya ba kowa nasara abin da ya zo yi ɗalibai da suka zo karatu maza da mata Allah ya ba su nasara ya ba su sa'a su gama karatunsu cikin nasara da kuma babban gagarumin dagewa an san musulmi a musulunci babban tushensa shi ne imaninsa abinda ke bin imaninsa shine ayyuka na kwarai ko da yaushe za ka ji Allah ta'ala yana cewa aminu ko amanu wa aminu saliyaci sun in imani kuma sun yi aiki mai kyau annabi alaihi salatu wassalam ya zo da saƙo na musulunci kuma ya yi nasarar canza duniya gaba ɗayanta ko ya zo da saƙon da ya canza tunanin duniya gaba ɗayanta shine imani da aiki na ƙwarai annabi alaihi salatu Salam ya gaya mana cewa inna ma istu, li'utammima makarim al-akhlaq wa fi riwayatin salihal akhlaq Allah ya aiko ni ne ya turo ni ne domin na zo na cika wa mutane ɗabi'u da halaye masu kyau domin na jatta wa mutane ɗabi'u masu kyau, halaye masu kyau. annabi alaihi salatu wassalam ya zo da wannan sako, akwai ayata Alkur'ani. guda biyu da Allah yake yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa yayi fice yayi suna ya shahara an san shi da ɗabi'unsa duka masu kyau ne Allah ta'ala ya ce wa innaka la'ala khuliqin azim ya kai wannan manzo hakika kana kan khuluq al'azim kana kan ɗabi'un masu girma shi Allah ya kira halayen manzon Allah da ɗabi'u masu girma ɗabi'u masu kyau halaye na gari kuma Allah ya kira su masu girma sana guri na biyu yake masa khuzul afwa wa amul bil urfi wa a'rid anil jahilin a wannan aya Allah ta'ala ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam usul usul makarim al-akhlaq tushen ɗabi'u masu kyau shine an ta'afuwa amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka yazo ya canza tunanin mutane ya ɗora su akan ɗabi'u masu kyau akan halaye masu kyau kan nagartattun halaye kuma Allah umarce shi ya afuwa ga wanda ya zalunce shi ya sadar da wanda yanke masa ya kuma bawa wanda ya hana shi kuma akwai hadisai guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karfafa mana wannan ma'anar alaƙar imani da hali mai kyau yace imanin mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda ya fi cikar imani a cikin muminai wanda ya fi hali mai kyau idan halinka mai kyau ne to imaninka cikakke ne idan halinka mara kyau ne imaninka tauyayye ne akmalul mu'minina imanan hasanuhum khuluqa wannan na biyu yace albirru husnul khuluq abinda ake kira nagarta abinda ake kira kirki abinda ake kira daraja abinda ake kira martaba shine husnul khuluq ya zama halayenka ɗabi'unka masu kyau ne wannan shi ake kira albirru albirru Allah ce lan tanalul walakin albirru walakin albirra to nagartar shine husnul khuluq ana an tambayi annabi alayhi salatu salam menene yafi saurin kai mutane aljanna an aksari ma yi dukkanin nasar janna sai ce a kaɗawa wa husnul khuluq tsoron Allah da ɗabi'o'i masu kyawu taƙawalla wa husnul khuluq tsoron Allah da hali mai kyau sannan lokacin da ma'azu zai tafiya zuwa yaman annabi alaihi salatu wassalam ya bashi tushen zamantakewa guda uku yadda zai gyara alaƙarsa da Allah ya gyara alaƙarsa da kansa ya gyara alaƙarsa da mutane ita illaha haifu makunt wa atbi as-sayyi'ata hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan a wannan hadisi an gaya masa tushen zamantakewa da ƙa'idodin zamantakewa guda uku alaƙarka da Allah ka kiyaye Allah da inda kake alaƙarka da kanka ka dinga gogewa kanka mummuna ta hanyar aikata kyakkyawa in ka yi mummuna ka yi kyakkyawa ta goge ta sannan alaƙarka da mutane ka musu zama da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a annabi alayhi salatu wassalam lokacin da ya zo kafin ya fara wa'azi sai da ya tambayi mutane ya halina yake a gurinku suka ce anta ta sadiqul amin kai mai gaskiya ne kai mai amana ne da waɗannan abubuwan guda biyu annabi alaihi salatu wassalam ya kallata musu musulunci ba da za kana cin amanan mutane ko kana musu ƙarya kuma ka faɗi saƙo su yarda don haka sai da aka fara masa shimfiɗa da ya fi kowa amana ya fi kowa gaskiya waɗannan siffofi guda biyu na gaskiya da amana su suka ba da haske wajen isar da saƙon Allah zuwa ga duk duniya saboda musulmi mumini wanda ya imani da Allah ya imani da manzansa ya imani da ranar zahira dole ne ya kokari ya ga halayensa suna gyaruwa ɗabi'o'insa suna gyaruwa yanayinsa yana kyautatuwa ya zama halayensa masu kyau ne idan halinka mai kyau ne to za ka ji daɗin rayuwa wani ba zai ji daɗin rayuwa da kai duk inda za ka shiga da hali mai kyau to hali mai kyau shine jarinka in za ka shiga siyasa da hali mai kyau ko shiga kasuwanci da hali mai kyau ko ka shiga aikin gwamnati da hali mai kyau ko ka shiga kasuwanci da hali mai kyau ko ka shiga sana'a da hali mai kyau ko kai aure da halinka mai kyau waɗannan halaye masu kyau su za su a soka a mutunta ka a darajta ka a kimanta ka a kusanto ka a kuma yadda da kai saboda ya kamata kowane musulmi ya duba halayensa ya duba ɗabi'unsa ya ga ina yake da rauni ina yake da matsala ya za a yi ya gyara ɗabi'unsa ya gyara halayensa su mai da shi mutumin kwarai mutumin kirki su mai da shi mai daraja a duk inda yake wannan duniya yanzu ba ibada ce ba a yi ba ba masallatai ne ba a cikawa ba ba karatu ne ba a yi ba an yi karatu an kai koli-koli duk wata takarda ta karatu akwai ta duk wani matsayi na karatu akwai shi amma duk bisa hana barna ba bisa hana lalata ba bisa hana baɗala ba bisa hana cin amana ba bisa hana ƙarya ba bisa hana zamba ba bisa hana ha'inci ba bisa hana algus ba bisa hana satin jarabawa ba bisa hana cin hanci da rashawa ba bisa hana kwace ba ba su hana murguɗa zaɓe ba Yi waɗannan ɗabi'un munana wanda ake tur da su duk suna nan sun mamaye su suka hana mu ci gaba fa ba yawa ne ba mu da shi ba ba karatu ne ba mu da shi ba ba kuma ƙarfi ne ba mu da shi ba halaye masu kyau ne suke zagonyewa ɗabi'u mai kyau ne yake zagonyewa tarbiyya ce take zagonyewa tarbiya ko ta zagwanye sai ka samu mutum dubu amma kima ku bata kai ta mutum ɗaya ba saboda ba daraja ba kima ana kimanta mutum ne da darajarsa da irin ɗabi'unsa masu kyau kuma ana turda mutum ne da munanan halaye mu ɗauki misalin wasu kyawawan halaye guda hudu da malam ibnul qayyim ya kasa matsayin misali su ne tushe na ɗabi'u masu kyau na farko ce sabaru, haƙuri yana cikin ɗabi'a mai kyau ba a karatu sai da haƙuri ba a koyo sai da haƙuri ba a koyarwa sai da haƙuri neman kuɗi sai da haƙuri mulki sai da haƙuri ilimi sai da haƙuri aure sai da haƙuri shugabanci sai da haƙuri arziki sai da haƙuri talauci ma sai da haƙuri sau da aka haƙuri sinadari ne da yake gyara komai idan mutum ba mai haƙuri ba ne mai raki ne mai faɗa ne mai rigima ne ko ba abin da ba zai ba na biyu iffa kamewa kamewa ita take ba mutum dama ya nisanci haƙƙi da ba nasa ba ita take hana zalunci ita take hana cuta ita take hana zamba ita take hana ha'inci ita take hana shiga haƙƙin wani duk wasu ɗabi'u munana abin da ya haifar da su shine rashin kamewa rashin juriya hali na uku yace a shajaa ƙarfin hali da sadaukantaka da zuciya ba ƙarfi na naushin mutane ko na zaluncin mutane ko na cin amanan mutane ko na cutan mutane ba karfi da zai baka karfin zuciya da karfin jiki da zai sa ka tashi ka nemi naka ka tashi ka kare haƙƙin mai haƙƙi ƙarfin ilimi ƙarfin zuciya ƙarfin tunani ƙarfin lissafi ƙarfin imani da ƙarfin jiki ne shi na hudu shine adalci adalci shi ke sa ka sanya komai inda ya dace shi ke sa kai komai daidai wa daida ba tare da kasa gona da iri ba ba tare da wacce gona da iri ba to wannan da adalci da shaja'a da iffa da haƙuri yace su ne tushen duk wasu ɗabi'o'i masu kyau kamar da jahilci da zalunci da sha'awa da fushi su ne tushen duk wani hali mara kyau idan Allah ya jarabce ka kai mutum ne ba ka san zuwa makaranta kai karatu to jahilcin nan kadai ya isa ya lalata ka na biyu kai mutum ne azzalimi wanda yake son ya dinga shiga haƙƙin mutane ko kuma kai mutum ne mai biye wa sha'awarsa da abin da zuciyanka ta suranta maka na sha'awa sai ka je ka wannan sha'awa taka kana bin sha'awa da san zuciya ko kuma kai mutum ne mai saurin fushi fushi wannan fushin zai iya kai ka zuwa ga abin da bai dace ba da haka malamai suke ganin ka auna kanka ka lissafa kanka ka ba kanka adalci ka ba kanka hukunci idan kana da wasu ɗabi'o'i guda takwas to ka tabbatar cewa kasashe ne kai koma baya ne kai kuma ba za ka samu abin da kake so ba a duniya ba ka samu ba a lahira na ɗaya girman kai girman kai ana masa fassara iri-iri amma za mu wa mu za mu masa fassara wacce manzon Allah ya masa fassara da manzon Allah ya girman kai shine batsarul haq wa qam'in nas mai girman kai shine wanda baya son a gaya masa gaskiya baya karɓar gaskiya mai girman kai shine mai wulaƙanta mutane saboda wanda wannan take fassara da ta dace da girman kai kan karɓar gaskiya da wulaƙanta mutane so da Allah ya ka ilimi sai ka dinga wulaƙanta jahilai mai ilimi me ya kamata yi wa jahili ya tausaya wa jahili ya ja jahili a jiki ya ilimantar da shi ya karantar da shi ya haƙuri da shi in ka ga mai ilimi yana nuna girman kai ga jahili to bai san daraja ilimin ba idan kuɗi gare ka ba ka nuna wa talaka girman kai sai abin ya masa yawa sai ka ja shi ka tausaya masa kai masa sadaka kai masa kyauta kai masa wasiya kai masa wakafi kai masa kaza shi da ba shi da shi ka tausaya masa ka taimaka masa ba girman kai za ka yi kana tozarta shi idan mulki gare ka ba za ka wa waɗanda suka zaɓe ka ko waɗanda kake wa shugabanci girman kai ba wataƙila ƙuri'arsu lokacin da kake neman mulki ka bi gidajensu ka bi unguwanninsu ka roƙe su ka musu alƙawari ka buga fassa ka ja hankalinsu wani gudun ma hada dan abin tabawa ko a bada taliya ko a bada shinkafa ko a bada atamfa ko a bada maganin sauro da ashana ko a bada kaza duk roƙo ne cewa samu a teku to kuma ka hau ina maganar girman kai in kuma talaka ne kai kai mai hada ka kana talaka kuma kai girman kai za ka ce mutum uku Allah ma ba zai kalle su rana kiyama ba zai saurare su aka ce shugaba makaryaci da talaka mai girman kai da kuma tsoho mazinaci me haɗa tsoho da zina me ya haɗa talaka da girman kai me ya haɗa mai mulki da ƙarya kamar ɗabi'u ne da ma su dace da masu sura amma saboda sabo da yin su ya zama kana da mulki kana ƙarya kana da kuɗi kana da talauci kana girman kai ka tsufa ko baka daina laifi ba wanda duk kake da kabari amma kuma kana aikata laifi saboda haka girman kai mummunan ɗabi'a ce duk wanda ya san yana da shi a gaya ma gaskiya ka ce kai to kai waye da zaka gaya min gaskiya ka ai gaskiyar da aka duba ba wanda ya faɗe ta ba ita gaskiya ba ta da ɗa ba ta da ƙungiya ba ta da ƙabila ba ta da yare ba ta da shekaru in ka ji ta ka tabbatar ita ce ka ɗauka fanzu ila zatin ƙaun la min qa'il wal haqq maqbul walau min jahil ɗabi'a ta bi mummuna da ya kamata mu yaƙa daga cikin mu shine hasada shi mai hasada shine baya son ci gaban kowa baya son yaga kowa yayi gaba hassada tana da matakai uku munana mafi muninta ka yi fatan abinda Allah ya ba wani na alheri ya lalace ko ilimi ne ko kuɗi ne ko mulki ne ko fusaha ce ko kyau ne ko azanci ne duk abin da ka gani tare da wani kana jiran wata bala'i ya zo ya gusar da abin in ka abin ya gushe to kai kuma an faranta maka Wani shine mugun mai hasada mai hasada ta biyu wanda kana cikin bala'i baya so ka fita in kana baka da lafiya baya so ka warke in kana cikin talauci ba ka kai arziki in ka kare ta sun ka doru in kana jinya to shi so yake kai ta jinya haka mutu in kana cikin talauci so yake talaucin ya zauna har mutuwarka in kana cikin wahala so yake ka zauna cikin wahalar shi wannan ba ka samu ne ba fa wahalar ce baya so ka fito shi ko wancan ka samu yana son ka rasa wannan kuma ka rasa din baya son ka samu waɗannan ita ce mafi muni a cikin nau'in hasada dina ina akwai mai hasada da shi so yake a kwace naka a bashi a kwace naka ba a bashi nasa ba a kwaci naka a bashi da za a ce ai wane shine shugaban jami'an nan ko shugaban kwalejin nan amma muna so a haɗa kai da kai a kwace a baka ya ce ba ni ya fi cancanta tun farko ai kuskure aka aka ba shi wani ma kai komo yake ga wani ya faɗo daga kujerar da shi yake so ya hau ya ga wannan hasada ce mummuna ce ita ma amma bata kai munin ta farko hasadar da muninta kaɗan ne ko kuma muninta yake da ƙaranci ita ce wacce kake so ka kamo mutum ba tare da nasa ya ragu ba yana da miliyan daya kai ma so kake ka samu miliyan daya in ya samu biliyan so kake ka samu biliyan in ya yi kaza duk abin da ya so kake kai amma ba so kake ya rasa nasa ba amma kai in baka cin masa ba baka jin daɗi in yana da biliyan ɗaya kana da biliyan biyu to haushinka yake ji ba so yake a kwace biliyan biyu ba so yake shi ma ya samu biyun ya tarar da kai shi ba ya so a shiga gabansa ne kawai ba so yake a rasa naka ba amma so yake kullum ya kamo ka ya dan wuce ka ne ba tare da an taba naka ba wanda ana kiransa gibuka gibuka shi hasada ke amma ba ta kai munin waɗancan ba da haka ita gibda ana ɗan ɗaga mata kafa tunda ba so yake naka ya gushe ba mummunan hali na uku shine alhirsu kwaɗayi bahaushe yawa kwaɗayi wani take ce ne kwaɗayi mabuɗin wahala dai ka sa wa kanka kwaɗayi kwaɗayin kuɗi kwaɗayin mata kwaɗayin mulki kwaɗayin mota kwaɗayin babur kwaɗayin waya kwaɗayin shi dai makwaɗaici ne da ya ga waya wani kai wannan fa waya ta yi wallahi babur ɗin nan ya yi kai waccan ta yi kai wannan shi fa komai ya yi ba fa shi yake yana nema ba naka ne ya masa baya neman nasa amma komai ya gani ya masa alhirsu kwaɗayi babban musifa ne idan mutu ya sa ransa kwaɗayi yakan toshe masa basira ya kusan masa da kunya ya zuban masa da ƙima, ya zuban masa da mutunci makwaɗaici mawahalci shi ma karin magana ne sai wanne wanda kalma aka faɗa akan mai kwaɗayi mai muni makwaɗaiki mawahalci kwaɗayi mabuɗin wahala sai mi mai kwaɗayi shi ya san gidan mai rowa ƙuda wajen kwaɗayi aka mutu da kwaɗayi da wulaƙanci ma'ana da gaba da za a ce maka wulakanci ko mai kwaɗayi shi ya san mai rowa to in baka tambayar mutane su ka gane mai bawa da mai hanawa kai ka je ka gano gidan mai rawa tunda kai kake kwaɗayi haka gano wane yana bayarwa wane baya bayarwa amma kai da baka tambaya kowa baka ma san mai bayarwa ba baka san wanda baya bayarwa ba amma mai kwaɗayi ce san gidan mai rawa. kuda wajen kwaɗayi akan mutu wanda ran kuda zai ga zuma sai je faɗa da nufin ya sha sai dankon ya rike kafasa karshe sai ya mutu kaga kenan an yi tur da kwaɗayi yanzu wani rayuwarsa gaba daya gina ta akan kwaɗayin abin hannun wasu in ka fara kwaɗayin abin hannun ka ga ka nemi naka ba kun za ka tsance kake muryar ka a ƙasa take za ka wannan ɗabi'a ce mummuna ta uku da ya kamata a yaka na hudu ƙarya ƙarya ƙarya ina ga akwai ko wanda yake son ƙarya ita ƙarya kamar ma da addini da al'ada da zamantakewar duniya duka an yi tir da ƙarya ba a san ƙarya na farko dai Allah baya san ƙarya manzo Allah baya san ƙarya musulunci baya san ƙarya al'adar mu ma ta yi tir da ƙarya misali in ana magana sai a ce mai ƙarya ɗan wuta a ce ƙarya zagin Allah a ce ramin ƙarya kurarre ne mai karya ko a ruwa gumi yake Karya fure take ba ta yaya sai mai ake faɗa kan karya hata ake Allah a tsina uwan mai karya. ita uwan mai karya ma wato tsine mataki to ke da kika mai karya, ke ba ya jawo miki a tsina uwan mai karya, ba ma a tsina mai karya ba uwan mai karya ma tsine mataki na'am sai me inda ake tir da ƙarya ƙarya aka ce ne kawo ma kurciya wajen ƙarya so da ka ya nuna mana da iyakun wal kadhiba fa innal ya yahdi ila al fujur innal ya yahdi ila nar Wala ya zalo ar ya kazibu wa yataharra al kadhiba hatta ba inda Allah zaba. namta yake na ja kunnan ku ku daina ƙarya yau ƙarya ta zama ma hadda ta kuka hadda ta dariya hadda ta tafiya hadda ta magana hadda ta mulki hadda ta karatu hadda ta kuɗi hadda ta ilimi akwai mai ƙarya ilimi ba babu akwai mai ƙarya kuɗi akwai mai ƙaryar karatu akwai mai ƙaryar mulki akwai mai ƙaryar sarauta akwai mai karyar duk sojan gona ta karya ne in ka sa rigan malami kai ba malami ba kayi sojan gona in ka sa rigan masani kai ba masani ba kayi sojan gona in ka sa rigar jami'in tsaro kai ba jami'in tsaro ba kayi sojan gona idan ka sa wani fa zai iya yin kuka fa na karya ba yi kuma ya yi dariyar karya to da ma aure ma karya ta shiga ya je samu yarinya ya shara mata ƙarya kuma ita za ta samu saurayi ta shara masa ƙarya kuma zuwa ya auren kan wannan ƙaryar kaga abu ya lalace manya karya yara karya shugabanni karya talakawa karya malamai karya la haula wala quwwata illa billah ko malamai ba sa ƙarya ana samun suna ƙarya to kaga ƙarya ta zama musifa kenan ta zama bala'i ta zama tir abin tir da Allah wadai da ƙarya ya kamata mu taru mu yaƙi ƙarya ta fita daga halayen mu ta fita daga tunanin mu ta fita daga lissafin mu komai kai gaskiya ya wallazina mun kullaha wa kunu ma'as sadiqin alaikum bisidiq inna sidqa yahdi ila al وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا هذا غسكيا سنن بيار امانه لا حول ولا قوه الا بالله امانه يو امانه تزما ابن تزما riƙon amana magana amana tafiyar amana zaman amana rayuwa amana tafiyar amana auren amana kasuwancin amana siyasar amana shugabancin amana mulkin amana karatun amana auren amana haihuwar amana 'ya'yan amana tsakanin ɗa da uba akwai amana tsakanin miji da mata akwai amana tsakanin talaka da shugabanni akwai amana tsakanin malamai da almajirai akwai amana ilimin kansa amana ne koyar da shi amana koyansa amana rubuta jarabawa amana ba da maki ga ɗalibai ma amana ne idan ka cire wa mutum makin da ya cancanta ko kuma ka sa mutum makin da bai cancanta ba ka ci amana talaka ne suka zaɓe ka amana suka zaba ka kuma da aka ce ku yi zaɓe amana aka ba ku da aka in kuka ci amana a gurin zaɓe kuma za a ci amana kuma yan zaɓe ah, to kuma kun ci amana ga mutumin kirki kuna kallo saboda ba shi da kuɗi ga mutumin banza yana da kuɗi sai kuka zuba ƙuri'a a wajen mutumin banza kun ci amana ko ku ci amana ba to idan ya ci amana ku sai a ji tausayin ku da kun zaɓi mutumin kirki sai ku ce wallahi mun kyautata masa zato mun ɗauka na kirki ne akalla Allah sai saka muku domin muku ɗauki ba kuɗi kuka zaɓa ba amana kuka zaɓa mutunci kuka zaɓa kirki kuka zaɓa yanzu cin amana yan siyasa suna kawo ƙarancin amana mace ta kawo ƙarancin amana miji ya kawo cin amana ya'ya su kawo cin amana shugabanni su kawo cin amana yan siyasa malamai ɗalibai yan kasuwa kowane ɗan kasuwa zai ce maka babban matsalar kasuwanci shine amana waye yadda da shi zai ba shi kuɗi in aure ne wa za ka auro mace mai amana wa za ki aura wanda zai rike miki amana wa za ka ɗauki yarka ka ba shi saboda amana zai ba zai ci maka amana ya ba zai rike ta da lafiyarta da ƙuruciyarta da kyanta da in ta tsufa ma ya rike ta haka da amana shugabannin da aka ɗora masu amana ne talakawan da suka zaɓe su masu amana ne idza wutida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a wani mutum zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaushe za a tashi alkiyama annabi alaihi salatu wani shiri kai mata ije idza biyat al-amana fantazir as-sa'a idan an ci amana an tozarta amana ka jirawo alkiyama ana fara cin amana ya yi yawa a cikin jama'a kowa yana kukan cin amana to saura kiris alkiyama ta tashi sai ce kaifa idza'atuha ya rasulullah yace idza wukida al-amru ila ghairi ahli idan aka jingina al'amari ga waɗanda ba su cancanta ba mafi yawan abubuwan da yanzu ake yi ba ana yin sa ne bisa cancanta ba bisa kusanci ne bisa abota bisa surukuta bisa ɗan uwa bisa jam'iyya yanzu wani jahilin jam'iyyarsa ya fi mutanen da baya jam'iyyarsa ko yanzu wani jahilin da yake ƙungiyarsa ya fi malamin da baya ƙungiyarsa yanzu wani jahilin da yake ɗariƙarsa ya fi malamin da baya ɗariƙarsa saboda ba ana auna abin da ilimi ba ne ana auna shi ne da waye nawa waye dan ƙungiyata, waye dan ta waye dan ƙabilata waye ɗan yanki na, waye muka saba da shi waye na kusa da ni waye in ya hauzanci yanzu wani in zai zaɓe fa shi tunaninsa ba wai mutumin kirki ba a'a wa na sani wanda in ya hauni ma zan ci ba ka bane in ana neman shugabanci a nada ba wanda ya cancanta ake nema ba wa yake kusa da mutane waɗannan halayen yan uwa da suka lalace su ne matsalar to sannan mu ɗauko alkawari tsakaninmu da Allah akwai alkawari tsakaninmu da kanmu akwai alkawari wa auhu bil ahadi, in al kana mas'ula alƙawura nawa hamma mun zama 'yan afirka masu african time alƙawari na aure na kasuwanci na sana'a na zamantakewa duk rayuwar mu gaba kiɗe ta zama alƙawari ya rikicici to sai mun koma mun gyara wannan ciki sannan yaudara rashin tsaye da magana yaudara ta yawa a kasuwancin ne a malantar ne a siyasar ne a mulkin ne a kudin ne a bokon ne a karatun ne kai ka ce kamar wani ma subject ne ko ana koyar da wani subject ne a makaranta mai suna yaudara na malaman suke ne akwai subject ne yaudara ɗalibai kama mai sa aka iya ta kuma wanda aka koyan ba iya ba wanda ko ba a koyan ba din hanya me yake faruwa duk waɗannan abubuwan da na faɗa ba su da subject ba su da makaranta ba su da karatu girman kai hassada kwaɗayi ƙarya cin amana saba alƙawari ko wanne ne yake wanne ne yake yake da littattafai da ake koyar da shi amma me yasa ka iya me yasa kowa ya iya me yasa ya zama jiki me yasa ya zama ɗabi'a gaskiya da kullum ana faɗarta ana nanatawa a rediyo a talabishin a wajen wa'azi a wajen karatu a wajen darasi ana ta maimaita gaskiya amma ta ƙi zama ana ta maimaita amana amma ta ƙi zama ana ta maimaita adalci adalci adalci adalci ya ƙi zama ana ta maimaita alƙawari alƙawari alƙawari ya ƙi zama ana ta maimaita waɗanda ɗabi'un waɗanda su suke ma'amala tsakanin mutane tausayi da da an ga abin tausayi ga mutane suna kuka amma zuwa suke kawai suna live gawa fa za ta faɗi mutu ya zo baban wata fa baban ta fa zai mutu fa tana masa live coverage akan akan akan tiktok wanda a lokacin kalmar shahada ya kamata a laƙana wannan tsohon amma ta kamo abin da uban tana layi jama'a ga babana zai cika azab ya lalace tausayi ba zai sa ka tuna waya a lokacin ma za ka tuna akwai wata waya saboda wannan tsohon mala'ika na cirarrenka. tashin hankalin da kake ciki ko kike ciki ma kin fara tunanin ma waya ko mutum ya zo yana ɗawafi wai ɗauko waya a wajen ɗawafi da zuciyarka ta tafi kan lahira can kana kallo alkiyama da kabari da wuta da aljanna ka zo zuciyarka amma wai haka samu karfin halin da zaka ɗauko waya haka buɗe layin haka dinga nuna ka a jikin ka'aba Idan zuciyarka ba a nan take ba to wa kake nunawa in gurin Allah ka je ya ganka in gurin jama'a je wa ya ga maka sai ka ga musu je Ɗawafi fa tsakar ibada ne ɗaukan abin nan waya a maka daban amma kana tsakar ibada wace ka ɗauka waya in kana tsakar ɗawafi kamar fa kana sallah ne tun an ce ɗawafi da sallah layin su daya sai dai bambanci shi ɗawafi ana iya yin magana kadai aka yadda in ta kama bambancin su da sallah kenan yasa ake yin sa da alwala kuma ake zagayawa ana ambaton Allah ana addu'a kamar yadda ake raka'a to shi an dawo wajen hajjar aswad an yi raka'a an yi ɗaya kenan haka ake an yi bakwai sai a yi raka'a biyu kama yaushe ka zaro waya ma kana a Kada cikin yin ibada ne fa kama kana sallah ne fa yanzu kai ka dauko kana live yanzu an ga wani liman ma yanzu yana sallah din shi ma shi yake dauka a kansa alhamdulillahi rabbil alamin yana yana nuna ba mu gani ba an ga wani ma da ya sa waya haka ya sa haka wani kwamfuta haka yana danna wai da ita yake mutane sallah wani jin ko shafin ne ya ɗauke shi ne ya tsaya yake nemo shafin kun ga ayabin ya riga ya ɓaci da yawa halinmu har tsakaninmu da Allah yana nema ya lalace suna dama halin su ake ka gyara tsakaninka da Allah ka gyara tsakaninka da kanka ka gyara tsakaninka da mutane so kalubalenmu na duniya ba rashin yawa bane ba rashin ilimi bane ba rashin kuɗi bane ba rashin kaza bane halayenmu ne suke nema suke taɓarɓarewa iyayenmu da suka gabata ba su da karatu da yawa amma Allah suna da hali mai kyau yanzu ka karatu ya yawa hali ya ɓaci in kai karya a gidan gidanku haka dinga rankwashinka kakarka ta dinga rankwashin ka sai ka gaya wa aya in ka sa hannun hagu zaka ci abu sai an buge hannun ka. in ka fito ba hula sai an kora ka gida in kai ashariya sai an baka buta ka kurkure ka don ka baban naka ne zai fara maka daya baba ka taimaka daya kanin ka yau kaɗai kai ma sai ka ɗaya hudu kenan ya ji kundima kundiman a shariyar da da baka jin su batsa a cikin baki kalmomin batsa kallon batsa sauraron batsa kun ga ashe kenan dole muwa kan mu fada akan yadda za mu gyara halayen mu me yasa karatu ya tabarbare takarda ta zama shiririta a cikin harkar ilimi saboda sata jarabawa da satar amsa da bayar da satifiket na boge wani abin takaicin ma wani sai an ba shi mukami fa wai fa an gama sikirinin ba an gama sikirinin an gama sikirinin ss sun yi ss sun yi ss sun yi sun gama sai an je sama sai a gano takardar sa ba kyau duk tazwiri ya bai taɓa zuwa makaranta ba da kuma da ce sako waɗannan abubuwan sun yawa saboda takaddun ana yin na ƙarya ana yin na bogi karatu kullum ƙara lalacewa yake masu koyawa ba ƙwarewa masu koyan ba ƙwarewa kayan aikin babu babu na zamani Kuna nan an shiga ai mu muna analog digital din ba mu karato ba bale mu faɗo android bale mu zo ai bale mu zo ai plus hanyoyin karatu sun sauƙaƙa sun fito da yawa amma har yanzu irin na da muke yi so da karatu ya ƙi inganci sata jaraba ta yawa sata karatu ya yawa sata amsa ta yawa takaddun boge sun yawa takaddun ɗaukar aiki hadda na siyarwa ko da ya ce mun da Allah taimaka masa zai sai takarda aiki nace aiki kuma aikin ma ba zo ake gwada ka aga ka iya ba ta ina an daina wannan akara makalla yanzu ko kana da wani ko kana da kuɗi ta subhanallah abu ya ɓaci to yanzu aka ba mutum takardar da bai kware ba ya je ya aiki ai ka san aika aika za a kai ma ka sani ba za a yi aikin yanzu kai ka kawo wasu ko so ko baka so wasu lokutan waɗannan ɗabi'un da waɗannan halayen duka suna nan masu yawa wallahi sai mun tashi mun yi da gaske idan muna son Allah ta'ala ya ba nasara karatunmu ya ba mu nasara a iliminmu ya ba mu nasara a tsaronmu ya ba mu nasara a shugabancinmu ya ba mu nasara a karatunmu ya haɗa kanmu mu samu ci gaba mu samu zaman lafiya mu samu alkhairi duk sai mun gyara halayenmu sai mun gyara inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gyara kowa yi kokari ya ga me zai gyara ni me nake yi ba daidai ba in gyara kai me kake yi ba daidai ba tun da yanzu ka gaya mutum ma ba ka daidai sai ku bata to kai ka je ka duba ka ga kana yi ko ba ka yi ka shiga ɗaki ka kulle ka kashe fitina cikin duhu din din sai ka shiru ka ce ni ne ma ne suna na kaza shekara ta kaza wai don Allah me nake mai kyau ne ma wanda mutane ba su sani ba me nake mummuna me nake kyakkyawa suke gaskiya ko mutane ba su gaya mun ba na san abin da nake kaza ba daidai ba ne ko mutane sun yaba mun ko musu na san abin da nake kaza daidai ne ya kamata daidan nan in ƙara faɗaɗa shi mummunan nan ƙara rage shi musamman watan azumi in ya zo wata ne da mu Allah ya ce la'allakum tattaqun za ku koyi takawa ne yanzu ka ɗauka kamar yadda ka shigo makarantar federal government college za ka yi karatu ka ɗauka ramadan shi ma jami'a ce ka zo ka yi rijista ka shigo ga fasakwasan nan azumi sadaka iyamun laili su ne fasakwasan. to kuma za a zo a karɓi result a ƙarshe wani zai fita da me first class wani fa second class wani fa second class wani fa wani pass wani fa me na gaba f ne f9 me ke na f9 mutum ya faɗi gaba ɗaya shi ne f9 to fa wani alhamadan ɗin ma da f9 ɗin zai fita in ba akwai f10 da ita zai fita wallahi ya muku gaskiya ta kuka fita ramadana ga azumi ana samun gafara ga sallar dare ana samun gafara na'am ga cewa ana samun gafara ga karatun ƙur'ani ana samun gafara ga addu'a ana samun gafara ga itikafi ana samun gafara ga me abubuwan samun gafara ga sunan da yawa ga ciyarwa ana samun gafara ko dabino ɗaya eh baka bayar ba ko ruwa fiye wata baka bayar ba ce ramadana ya wuce kai ba kai aikin da za a maka gafara ba an ce tur da kai kai kuwa ka fita da f9 kare ma ko irin cikin oba din nan ko kare oba ko shi me shi kare oba menene ana bin mutum bashi akwai kwasa kusan da bai karasa ba cikin oba fa sai wata shekarar ma'ana akwai abubuwan da ka tsallake su sai wani ramadanan ya ce wai so <laughs> taɓo ne kada ku yi takawa shi yasa bakinka masu ake azumi yi ya ce ban. idan mutum ya zage ka kana azumi manzo Allah ya ka ce masa ni sa'im saboda wai su ake kakkai zagi kana azumi sai ba zagi ba ma kundi ma shari'a ke ana azumi kuma yake ballam ya da kaula zuri wal amala wal jahala wanda bai daina ƙarya da jahilci falaisa lillahi haja fi an yada ta'amu wa sharaba ba bukatar sai ka daina ci ko ka daina sha kama kika sha din kawai tunda ƙarya ta lalata azumi shaidar zurfa lalata azumi sai ka shiga sojiyar media za ka san mutane yan makaryata ne yan azalimai ne musamman ka zo comment section yan comment section hagan yan comment section inna lillahi wa inna ilaihi na taba rubutu akan yan comment section nace da yan liking da yan comment section da masu comment yan comment da yan liking da yan sharing wadanda abin guda uku wani kawai Allah ma za a zaga sai ya shayar wani babban abu za a faɗa mummuna sai ka je ka danna like kuma like ɗin ka yadda saboda shi bai ma sai da ake danna like ɗin ba ka sai yadda da zagin da aka yi kenan in radda aka yi da kai haka ake dannawa ko haka mai kallon kasan shine yake nuna tilka ya da abu amma ka danna mai haka to zagin Allah ake kai haka da ke kenan haka jinjina ma wanda ya zage kuma kai ba kai ba ni haka kai ba jahilcin ka ne na wanne ake danna ba ka sani ko kuma wani sai ai wa'azi sai zo danna dariya yan emotion din ne da sai danna shi sai nuna dariya dariya ne kenan izgili ko da ka ilimin ma yadda za a amfani da social media ma ba mu da shi a wajen comment ɗinmu kaga ana ta shiririta wajen laikin ka ci ganin shiririta wajen mai sharin abinda bai kamata kai sharin ba sai kai sharin ka dauka wasu a ce an zagi Allah sai mutum ya ce babbarin ga mutane su ga an zagi Allah shi wanda ya zagi Allah ka taimake shi yanzu zagin ya yaɗu haka mata ya daga nan ma ka ki ga abin ya takaitu ma bai je ko ina ba wasu gani yake in ya yada mutane suka ga an zagi Allah to kamar ya ƙara me ya samu lada Mummuna abu takaita shi ake ba a son yaɗa shi shi yasa wani sahabi da aka wa nana Aisha kage ya je ya faɗa sai da aka yi ma mabulala 80 ba shi ya kagen ba kawai zuwa aka aka faɗa shi ma ga wani kaji an ce Aisha kaza da aka zo aka kama sai da aka bulala Hassan bin Sabit radiyallahu anhu sai da aka ma mabulala Ga gashi babban sahabi ne amma saboda wani ya ga masa shi ma ya faɗa sai da ya sha bulala 80 saboda wani labarin na kage ne na sharri ne na cin amana ne labaran ƙarya ne amma sai ga mutum ya yi sharing yana ta yaɗawa Ko da ka halaye mu sai mun gyara su dabi'u mu sai mun gyara su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntube ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana wannan makaranta kokarin shugabanninta suke yi su ga abubuwa sun gyaru dabi'u sun gyaru halaye sun gyaru dama abin da ya ka dalibi makaranta menene ne lanin an character ko a research lanin da karakta da research abin da aka ce a koya maka kenan a koya ma karatu a koya maka halaye mai kyau a baka dama yadda zaka dinga bincike shi kuma malami ya zo ya mai teaching research da community service da irin wannan aikin masallacin da yana cikin mai yana cikin community service bayan aikin jami'a kuma ka zo ka shiga harkar masallaci a dinga da'awa ana wa'azi ana karantawa ɗalibai ku shiga mss ku shiga musulun umma ku shiga kaza ka fita da ɗabi'a mai kyau yanzu wani zai zo digiri zai yi ko an fara digiri ko wani digiri zai shekara nawa ake digiri hudu nce fa hnd fa ba hajji a nan sai mai sai mai nce da digiri to nce shekara nawa ake to za ka shekara uku kana nce kamata ya ka zo masallaci kuma ka cire yadda za ka haddace ƙur'ani a shekara uku sai zama lokacin da ka gama nce ka nan kuma a masallaci ka karɓi shaida haddaka ko ka hada ka shekara hudu ka zo ka dinga haddace izu sha biyar biyar duk shekara sai zama lokacin da ka gama jami'a ta baka digirin ka nan kuma an baka digiri a masallaci na hadda qur'ani da mutun ilmiya da kai sai ka fitar da daraja biyu ka fita da ilimin addini da ilimin zamani kuma a cikin na zamanin ka samu lokacin da za ka yi na addinin ko a cikin na addinin ka samu lokacin da za ka yi na zamanin ka fita da daraja biyu na kun ka zo lokacin kai da tare da wancan yarinya kana mata ƙarya kana maka ƙarya da ta ɗaukan application a cikin waya kana tura mata in ba ka ganta ba ka bacci kuma ƙarya kake har makara kake sallah asuba ba ba ka yi a jami'a. ha gani ka yi da yan mutane ita ba ta kai ba kai karatun ba kun wa juna ƙarya ba ka da abin da zaka aure ta babanta bai shirya aure da ita ba kai babanka bai shirya aure da kai ba kuɗin makaranta ma shi yake biya ma wajen haka aure wanda ba babansa ne yake biya masa kuɗin makaranta ba nan ya ɗaga hannu kun gani to ko kuma su ƙara yaudara ku kun gani duk su baci da su baci kai kadai ne kai kadai kadai ga hannu kai ba wanka bane yake jawo kuɗi kai kake biya kanka ko ne baka sadaka da kanka kake ka zo daga nan zo nan zo zo tafi Allah ya awwal marrati Allah ko wanda yake shushaina ya biya wa kansa makaranta alaikum assalam wace sana'a kake ina sana'ar wanda ni ta da tallafi kana rijikan layi kuma kana walda kuma kai zuciya ka zo kake biya kanka kuɗin makaranta kai kuma masa kamfara kika da rage hannu a taron nan naku akwai matsala to Allah ba mu sa'a subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim